A taron manema labaran da ya kira a ofishinsa a yammacin jiya Alhamis, ministan cikin gida Alkash Alhada ya sanar cewa tarzomar matasan da aka fuskanta a kwanakin nan wacce kuma ake dangantawa da zaben da ya gabata. Yunkuri ne na masu neman mayar da hannun agogo baya a tafiyar demokradiyyar Nishar, wanda kuma ya ce gwamnati ba za ta laminta da shi ba. Wannan zanga-zanga mu ba mu gane shi ba. Tunda da aka yi zagaye na biyu, eh, bazu Muhammad shine ya lashe zabe sai muhammad usman ya ce lalle eh, seni ta ce bazum ya lashe zabe amma shi a nashi bangare da suka duba suka ce su ma ga ganinsu su ne suka lashe akwai eh, garuruwa inda suka ba su yarda ba da abin da aka yi amma ya ce shi ba zancen zanga-zanga ba ne kotu za shi sai ya ga ya je wajen kotu ya ga musu ni ga gani na ga abun da aka yi ga abun da aka yi kai mai kamawa sai ka zo ka ce abun a'a wannan hanya da mama usman ya bi ba shi bane ya kamata ya bi sai an yi zanga-zanga sun aza mutanen nijar za su yarda da su su huto eh, a yi kama abin da aka yi mali to wannan su ne suke son su ikon kasa eh, to nan nijar ba a yin shi wanda duk ya huto ya ce yana eh, lalan abu kama shi za a yi. A ci gaba da binciken tushen tarzomar da aka yi fama da ita, jami'an tsaro sun kama ɗaruruwan mutane yayin da aka kaddamar da farautar wasu manyan 'yan siyasa in ji shi. Akwai wanda aka kama cikinsu mutanen da suka fito yanzu abu da muka kama ya kai mutum dari biyar. Shi da kanshi hamba ana ana neman shi. a sanarwar da ta fitar kungiyar mojan mai fafutukar bunƙasa harkokin matasa ta bakin shugabanta siraji isa ta shawarci alkali mai kare muradun hukuma ya dauki matakin gurfanar da masu hannu a ta'asar da aka tafka daga yammacin talatar da ta gabata kawo yau sun kai hare-hare a ofisoshi na gwamnati a gidajen mutane inda har aka samu eh, rashin eh, rayuka bisa ga wannan abu kungiyar mojan ta ce tana kira ga alkalin shari'a cewa da procurer da republic ya dauki matakan ganin cewa ya bude bincike a san suwa adda hannu a cikin wannan aiki na asha wanda aka yi. Hukumomi sun tabbatar da mutuwar mutane biyu farar hula ɗaya jami'in tsaro guda a sakamakon wannan tarzoma da ta haddasa tsayawar harkoki a manyan titunan birnin Yamai musamman a kewayen kasuwanni da tashoshin shiga mota yayin da abin ya zama tamkar wata hanyar ramuwar gayya akan wasu fitattun mutane. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.